Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da biyu Dauda a Adulam da Misfa. Dauda ya bar Gad, ya tsere zuwa kogon Adulam da yan uwansa da kuma iyalan mahaifinsa suka ji labari, sai suka tafi can wurinsa, dukan mutanen da suke cikin wahala, da waɗanda ake bin su bashi, da masu damoyi suka tattaru a wurin Dauda, shi ko ya zama shugabansu, yawansu ya kai ɗari huɗu, daga can dauda ya tafi Misfa. a Mowab ya ce wa sarkin Mowab, Za ka yarda mahaifina da mahaifiyata su zo su zauna a wurinka kafin in san abin da Allah zai yi da ni? Saboda haka ya bar su a wurin sarkin Mowab, suka zauna da shi duk tsawon lokacin da Dauda yake ta ɓuya a kogonin duwatsu, amma annabin nan Gad ya ce wa Dauda, Kada ka zauna a nan, maza ka tashi ka shiga ƙasar Yahuda, sai Dauda ya tashi ya tafi jejin Heret. Shawulu ya kashe firistocin Nob Sai Shawulu ya sami labari cewa an ga Dauda da mutanensa, Shawulu kuwa yana zaune da mashinsa kusa a ƙarƙashin itacen tsamiya a tudun Gebeya, tare da dukkan ma'aikatansa kewaye da shi, ya ce musu, Mutanen Benyamin, ku saurara, ɗan Yesse zai iya ba dukanku filaye da gonakin inibi ne? Zai ba dukanku shugabanci na dubbai ko shugabanci na ɗari ɗari? abin da ya sa dukan kuka gama baki a kaina? Ba wanda ya gaya mini lokacin da ɗana ya yi yarjejeniya da ɗan Yesse, ba wanda ya kula da ni, ko ya gaya mini cewa ɗana yana sa bawana ya tayar mini, yana fakona kamar yadda yake a yau. Amma Doyek mutumin Edom, da yake tsaye tare da fadawan Shawulu ya ce, Na ga ɗan Yesse ya zo wurin Ahimelek ɗan Ahitub a Nob, ya roƙi Ubangiji saboda shi. ya kuma ba shi guzuri da takobin Goliyat Bafilistin, sai sarki ya aika aka kira masa Ahimelek firist ɗan Ahitub da dukan iyalin mahaifinsa, dukan suka zo wurin sarki, Shawulu ya ce, Ka saurara yanzu, ɗan Ahitub, ya amsa ya ce, Ina saurara, ran kai daɗe. Shawulu ya ce masa, Don me ka gama baki da ɗan Yesse a kaina har ka ba shi burodi da takobin Goliyat, ka kuma roƙi Allah don ya tayar mini ya kuma yi fakona kamar yadda yake yi yau? Ahimelek ya ce wa sarki, A cikin bayinka duka, wa ke da aminci iri na Dauda, surukin sarki, shugaban jarumanka, wanda aka girmamawa da gaske a gidanka, a wannan rana ce da na fara roƙon Allah saboda shi? Kada sarki ya zargi bawansa ko wani abu daga iyalin mahaifinsa, gama bawanka bai san kome a kan dukan waɗannan al'amura ba. Amma sarki ya ce, Lalle, Ahimelek, za ka mutu, da kai da dukan iyalin mahaifinka. Sai sarki ya umarci matsaran da suke tsaye kusa da shi ya ce, Ku karkashe firistocin Ubangiji, gama su ma sun goyi bayan Dauda. sun san yana gudu, duk da haka ba su gaya mini ba. Amma ma'aikatan sarki ba su yarda su sa hannu su kashe firistocin Ubangiji ba. Sai sarki ya umarci Doyag ya ce, Ka juya ka karkashe firistocin, Doyeg mutumin Edom ya juya ya karkashe firistocin, a ranar kuwa ya kashe mutum tamanin da biyar waɗanda suke sanye da efod na lilin, ya kuma hallaka Nof, birnin firistoci, ya kashe dukan mata da maza da yara da jarirai da shanu da jakuna da kuma tumaki. Amma Abiyatar, ɗan Ahimelek, jikan Ahitub, ya tsere, ya gudu zuwa wurin dauda Abiyatar ya gaya wa Dauda cewa, Shawulu ya hallaka firistocin Ubangiji Dauda ya ce wa Abiyatar, Lalle, a wancan ranar, sa'ad da na ga Doyak mutumin Edom a can, na san tabbatacce zai gaya wa sarki, Ni ne sanadin mutuwar dukan iyalin mahaifinka, ka zauna tare da ni, kada ka ji tsoro, mutumin da yake neman ranka yana neman raina ma, ka zauna lafiya tare da ni.